Bayanan da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi cewa rashin ɗa'a ne 'yan majalisar ƙasa suna yanke wa kansu albashi da alawus-alawus ya ɗumi kafofin yaɗa labarai da dandalin sada zumunta har da ya kai ga 'yan majalisa sun mayar da martani. A wata takarda mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawo majalisar dattawa Yami Adara Modu da takwaransa na majalisar wakilai a kirotimi na cewa majalisar ƙasa ta goma ta sha bamban da na zamanin Obasanjon. Shi ma ɗan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta yamma Ahmed Aliyu Wadada ya yi tsokaci kan batun. Babu ɗan majalisa a nan ko sanata ko member House of Reps da ya sama kanshi albashi. Revenue Mobilization and Fiscal Commission su suke da hakkin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati. To, idan da abin da 'yan majalisa suke kenan shi ya shugabanci Najeriya ƙarƙashin dimokuraɗiyya ai. me yayi akan haka din a lokacin da ake yi me yayi ba samu shugabancinsa da ɗauko kuɗi ya raba wa 'yan majalisa don bukatansa ya biya ba idan muna so a ci gaba mu tattara kanmu kowanmu na bukatan gyara ban ce mu 'yan majalisa na tarayya da senate da house of reps ba wurare da za mu gyara mu ba amma a daina ɗauko tatsuniya ana kawowa yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu allowances da za mu karba wanda ya fi kowa yau a Najeriya shine shugaban ƙasar Najeriya shi kansa a shuwaji Bola Ahmed Tinubu bai sama kansa albashi ba bare mu. Shi kuwa shugaban hukumar tattara kuɗaɗe da ƙayyade su wato Revenue Mobilization and Fiscal Commission a Turanci Muhammad Shehu Bello yana mai cewa. Idan suna biyan kansu wani kuɗi daban ina son in gaya muku da in gaya ma duniya cewa wannan ba daga wurin mu ya zo ba. Nawa suke karɓa a wata gaba ɗaya? A yanda namu lissafin yake ya bambanta shine na ce miki sanata ya karba miliyan ɗaya dan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba gwamna yana karban miliyan ɗaya da kaman dubu ɗari ɗaya shugaban ƙasa yana karban miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin shi ne yadda muka sani doka ta ce a basu to idan aka hada da alawus alawus ɗin da kai magana kowannen su nawa yake samu a wata shi duk yanda yake da allowance da allowance ɗin shi ne gaba ɗaya yanda na faɗa ɗin na haka take in sun je sun yi wani abu daban wannan ba daga wurin mai zuba. to yanzu tun da kuke fitowa da kuɗaɗen da ya kamata a biya su akwai wani abu da za ku yi akan wannan zargi na cewa suna ɗiban kuɗi zunzurutu wani ɓangare an ce 'yan majalisar wakilai ma na karɓar miliyan biyu na sanatoci na karɓar miliyan 400 za ku yi wani abu a kai? to kamar yadda 'yan najeriya suka sani yadda shi tsohon shugaban kasa yi magana akwai kwamiti na ma'anan cikin gida wanda za su bincika wannan al'amari idan sun bincika za mu rubuta ma shugaban kasa mu rubuta masu shugabanni mu nuna musu ga yadda muka ɗauki wannan abu in an kauce doka za mu faɗa in ba a kauce ba za mu faɗa Abin jira a gani shine yadda binciken hukumar zai tabbatar da mai gaskiya a tsakanin Obasanjo da 'yan majalisar ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.